Assalamu alaikum jama'a masu kallonmu mu da sauraron mu barkamu da haka barka mu kuma da sake saduwa da ku a cikin wata sabuwar muhawara daga nan ɗakin magana na gidan rediyo tambara da ke nan tawa inda za mu tattauna kan wani maudu'i mai muhimmancin gaske wanda ya shafi batun taɓarɓarar tarbiyya a cikin birnin tawa ya za a yi a fuskanci wannan matsala domin tattauna wannan maudu'i a nan ɗakin magana ina tare da malam alhassan isa jami'i a ma'aikatar burkasa bunƙasa ci gaban mata da kare yara ƙanana na yankin tawa na gode Allah saka da alheri sannan kuma ina tare da Malam Ahmed Adham Al-Afli na kungiyar ANTD wato reshen tawa kungiyar da ke kula da matsalolin da suka shafi yara da kuma rigakafin laifuffuka a cikin wannan yanki na tawa sannan kuma ina tare da malam abdulsalam abubakar wato shugaban eh, zauren matasa na birnin tawa ni ne malamin ma'ada da ke jagorantar wannan muhawara. Tuma madala la kamar da kun kaji maudu'in namu wanda ya shafi batun taɓarɓarewar tarbiyya a wannan yanki na ta musamman a nan birnin Tawa. Ku sani cewa a ƙasar mu ta Nijar matasa na rinjaye da kashi fiye da hamsin cikin ɗari na al'ummar wannan ƙasa tamu. Tun yau da ɗan lokaci ne ake cin karo da wasu tabi'un da suka sabawa al'adunmu da zamantakewar mu a cikin wannan ƙasa. Wannan yanki na Tawa bai tsira ba kan wannan matsala inda matasa su ma suke da rinjaye sai dai matasan suna fuskantar ah, matsaloli wanda suke gurgunta a wannan tarbiyya tasu kamar sace-sace kwace da kuma wato fashi da makami haka kuma da matsalar karuwanci wannan al'amura suna ta da hankalin al'umma wanda yasa mutane da hukumomin wannan yake suke kokarin mai da hankali kan magance wannan matsaloli barin fara da ku wato eh, malam alassan isa wanda kuke babban jami'i a ah, wannan ma'aikata ta kula da ci gaban mata da kuma kare yara ƙanana shi wannan al'amari na taɓarɓarewar tarbiyya a wannan birnin tawa ya kuke kallon sa to na gode studio kalangu da kun ka ba mu wannan dama eh, ta kawo tsokacin bisa ga maudu'i wannan da mun kai zance na tabarbarewa tarbiyya ko in ce na eh, yara da annan suna wasu halaye wanda Eh, ba halayen kwarai ne ba na shaye-shaye wancan wannan na shaye-shaye kuma na sace-sace da sauran dukan su na wajen eh, karwanci na sace mai haka nan ko kuma dai in ce abu dai wanda ya zamanta ya saba ma tahiyyata ta addini to lalle kallon da gwamnati ke mishi tunda dai mu wakilan gwamnati ne eh, lalle kallon da muke mishi sai mu ce kallon da muna nan ga yin iyaka ƙoƙarinmu ne amma daɗa kallon nan kuma yana bukata har yanzu dai a koma bisa ga wajen waye kakin aizancen eh, al'umma duka wannan matsala da ka yi gai zikin nan duka akwai shi nan cikin garin tawa kuma matasa lalle kuma wanda duk ga kewaya ba wuri-wuri lungu-lungu inda akwai su eh, za ka ganin su lalle akwai su matasa Eh, 'yan mata ga sunan yara ƙanana wanda ga sunan inda ma za ka iske su abin ma ban takaici shekaran jiya da wata yarinya mun ka ɗauko ta mun kai ta can wancan ma'aikata tamu to da ya to tana da juna biyu eh, muna nan ga dibin mun ka kai ta can wajen awo wajen likita to sai ya to ba ta nijar ce to kun gani kenan kun ga eh, inda ma abin kamar na ce ban takaici bakin tashakin nan nan ne take da muka ce a ɗauko kayan sai ta gwada mana sunan ne wurin makwancinsu na wurin nan bakin tashar nan to gaskiya abin in ka gan shi kowa aka yi abin zai baka haushi zai baka takaici kenan na fahimce ku al'ummar mazauna birnin tawa wannan matsala ta fara damun su ko kuma tana ci gaba da damuwar su ta fara damun tana ci gaba da damuwar su kuma ko da yaushe tunda yau in dai lalle lalle ka san ko menene a da baka fatan ka ga danka ko dan wani cikin irin wannan halin da muke ganin yara suna wani shaye-shaye suna wani ma'amala wanda bai dace ba da su da samari gashi nan dai kai dai abin vraiment sai dai addu'a. To na gode Malam Alassan Isa zan sake dawa wajen naka da yake yanzu ne muka soma wannan mahara mu Bari zo wajen ka Malam Abdul Salam Abubakar kai ne shugaban zauren matasa a nan birnin Tawa. Shin a matsayin ku na e, wakili babban wakilin matasa ya kuke kallon wannan matsala ta tabarbarewar tarbiyya da kuma waɗannan matsaloli da suke cima al'umma ko kuma mazauna birnin Tawa to a ƙwarya. na gode na hoko dai ina yi ma studio kalangu godiya da ta ba mu wannan dama za mu yi magana sama wannan matsaloli wanda ke damuwa jama'a duka gaba ɗaya to na hoko dai zan so mu bayani na saboda in ƙara tauna ta suwa ca wagga matsala matsala ce duka ta ƙasa ba tawa ne ba yadda ko ina duka cikin mayan birane akwai wannan matsala haka tawa akwai ta wata matsala kuma matsala ce wadda eh, mun jima muna duk da shekaru na baya ba ta yi yawa ba mai yanzu ta yi yawa saboda al'amura da dama wanda suka haddasa ta kamar yadda daktar ya ce akwai tarbiyya misali na wajen uwaye da kuma abun da ya shahi wasu abubuwa tunda yara ne wanda suka hito daga in ka tara yariya goma ko yaro goma da kyat ka samu yaro takwas ɗan garintawa hmm. ile difisil abu ne mai wato kana son ka ce waɗannan matsaloli wato suna zo muku ne suna zo mahi yawa eh mahi hmm. yawa matsaloli ne masu zuwa to bayan ma wannan nan cikin gida ne ja za ka lura da cewa yara ne wanda a gewaye da rintawa ko ya zane matsala ce ta aure na gauga ko ko aure na rishin ba a tambi zaɓe yariya ba bata zaɓa ba auren wuri ke ko ya zan kuma influence ce kamar abokai ne ganin ɗan ɗauwa na shi na birni hmm. zai sa nima in ɗauko kuɗin mota saboda mu muna hira da su mun san menene hmm. he in samo kuɗin mota in yotawa in zakatawa ban sai inda zane ba don wannan matsaloli sun kamuna abubuwa da dama wanda daktar ya yi eboken su ya kasu ya dan tabo su misali irin wurare wanda ba su iya zuwa zuwa irin abin da ya shahi misalin karhe daya ko zuwa zero kamar akwai wurare cikin garin tawa birni ne ko akwai fatiri akwai komi ana yawo jami'an tsaro suna yawo to wato kamar na fahimce ka mazauna tawa suna fargaba ma su je wasu unguwanni saboda ana iya tare su ko a karbe wani abin da suke da sosai kamar abin da mun ce ne wannan da turancin kamar akwai wurare wanda yara wannan wanda ba su kai shekarar nan na girma ba wanda ba su kai shekara goma sha takwas ba su ne mahi yawa suka sa kansu wannan shaye-shaye shi ko shaye-shaye ana yin shi baka shi kai nazari shi ka baka wanda ba shi mugun nazari mugun nazari to wannan matasan wanda suka sa kansu shaye-shaye za ka duba duka su ne kuma 'yan ƙanana ne ba su kai samari ba kun sa akwai wanda da ka kalla shi kana iya ce mai samari ne akwai wanda da ka kalla shi kaga alhaki ne yaro na ille vulnerable don to mahi su yara ne kuma ba wai sana'a ce suka maisa wannan matsala ba a'a kama kawai sun cinci su ne cikin wannan matsalolu dalilin wasu matsalolin da suka ci karo da su na eh, rayuwa kuma al'umma su ku suna ƙara tuzura su cikin mm. wannan matsaloli to da yake za mu shiga cikin gundar wannan mahawara gadan gadan zan sake dawo gare ka mu tabo wannan matsala malam eh, abdul salam abubakar bari zo wajen ka eh, malam ahmed adhan afli wato na wannan kungiya ta antd wato wadda take kokari wajen yin rigakafin matsalolin da suka shafi eh, tashin hankali da mayan laifuka da dai sauransu shin ya kake ganin wannan matsala ta eh, matasa da tarbiyyarsu musamman a wannan birni na tawa na harko dai ana godiya studio kalangu na biyu kuma masaloli gaskiya akwai su akwai su kuma abin da yake ba mana Mm. na matsala wadda ake nan ga magana bisa gari mm-hmm. ake tabawa mm. kama akwai abubuwa da yawa akwai nagari akwai wanda ba nagari ba yadda abdulsalam ya ce mm. amma amma akwai ta matsala da akwai ta wato kungiyar kuma ta san da akwai wannan matsala kungiyar mu ma akwai wannan eh, ta san da wannan matsala ni ma na san da ita tun da wurin nan ma da eh, director ya ce wurin nan na kusan tasha ko glas ne ka ta hmm. ka nema ko trezor ko katorzer ko kenzer kana iske kai da kai kama sai ya baka haushi kamar wuringa kakani mutane suke haka rayuwa haka kuma kamar me yake ce mishi kamar kamar ombar na abin ga na gina hmm. sai ka zo ka gani mata da yara kuma da yara kanana kuma wurin nan ana ma kasuwanci ma ana ma kasuwanci eh, abin ga eh, eh, yan shaye-shaye na shaye-shaye wannan na abin magun kwayoyi hmm. komprime ko abin ga ko abin ga ya eh, kwaya kwaya wannan kullum dai wurin nan kamar marshe ne eh, ahmed ina ganin wannan matsala da ka taɓo ta wato tana sa yara su je su sau wannan mayagun kwayoyi su sha su aika ta'asa ko kuma su je su yi kwace-kwace shi ya kuke ganin wannan matsala su al'umma suke kallonta al'umma abinda take kallonta sun san da shi suna gani wayanda suke kusa wuraren nan sun san da akwai abubuwa wayanda suke nan ga ba su dace ba da zama al'umma kuma da tarbiyya yara akwai wayanda ma yanzu in ka ce kana doka gida wajen nan ko ka ba su cota ba su so <laughs> saboda akwai matsala eh. yadda director ya ce da zunan hmm. kamar wurare wayanda yanzu kamar akwai sun mutane da sun biyo nan sai su san da barama wallahi wuri dai bayan da kyau ba da kyau kuma kullum akwai polis kana iske ni na yi zama wurin nan na yi zama cikin gida wurin nan kullum polis 19 20 21 wata rana muna kwana ma cikin gida akwai su da polis sun ka koro sai sun ka shigo mana cikin gida mm. lalle mazauna suna fargaba zama cikin akwai ta mm. ko wata rana kana cikin gida ma kana ji abin ga warin taba sai ka hito ka gani ka ga yara kuma ka gama ya duka sunan da sunan kama harkar saidawa ne yato yanzu kungiyar ku ita me aikin ta gadan-gadan tana taimakawa ne wajen mu aikin mu dai sai dai bisa harka abin ga sensibilisation hmm. tun da da muna aiki tare da yan comité de protection de l'enfant hmm. mun yi abin ga sensibilisation da yawa bisa harka abin ga protection de l'enfance hmm. nan ga komin eh, mu ne mun ka yi ta Eh, redynamiser abin ga komite da komin de mm. kuma mun yi abin ga makonni mm. mun yi a wajen uku na kunni haka domin wadda kan al'umma kan waɗannan matsaloli kawai dai kuna rigakafi kamar da wannan kungiya ta ku take na gode malam ahmed eh, adhan afli zan sake dawowa wajen naka to da yake eh, wannan mahara ta da ke da muhimmanci mun sami shin ta bakin mazauna eh, birnin tawa kan wannan matsala ta taɓarɓare tarbiyya da kuma matsalolin shaye-shaye na matasa ga abinda da suke cewa tarbiyya ta yare yanzu tana wajen taɓarɓare ta wajen uwayensu da uwayensu kuma daga shiga birnin na namu shi an taɓarɓare yanzu. To ya kake ganin za a magance ta matsala? Magance ta abu guda ne a bi hayya ta yara a nema musu abin aikin da suke yi gwargwaron hali ko ba duka suke ko ba duka su an samu sun shiga ba ana samun daga cikin su kaɗan su shiga in suka shiga wa'ancan kaɗan da sun shiga to wa'ancan da sun ka kaurace daga baya da watakila suna iya su komo saboda sun ga sun tafi su ga hayata daidai. Eh, to ni dai ra'ayi na bisa ga wanga tambaya da kai shine lahi a wuri uku shike na ɗai uwaye akwai wajen su na biyu mahukumta da su kan kansu yara in ana so a shawo matsala wagga na nanga akan gaskiya sai tarbiyya ta taso da gida muddin kai baka kula da ɗanka ba wallahi duk abin da gwamnati za shi duk abin da waje za ta yi da makwabta ba su iya ta yi ba ta yi wani shi gyaru kenan uwaye su ya kamata su ba ɗiyansu tarbiyya ta kirki sannan shi mushe ko wani wanda ka kula da ɗanka can gaban ma'aikata ne ko ko wani mushen lakwal ne shi na gaban ɗanka ko ko shakan tasar ɗanka shi sai shi iske abun sauƙaƙe an gyaro shi sai ka ga abun ya tahiya babu wani matsala bai kai sai ka ga yaro shi na zabure shi zabura ga mushe mai karanta shi shi zabura ga wanda aka gaba gare shi duk wannan rashin tarbiyya ne ka gane ko to akwai wani sashi yalla wanda daga gani ni gaskiya wallahi kasan mu tana da aiki na rance da Allah kaga shashaye wallahi muddin gwamnati ba dage ba an kai yaki da shaye-shaye na ƙwayoyi kaga akwai iya mata akwai yara eh, maza wallahi duk abin da kaga suna azan nan kwaya ce suka sha to muddin wannan ba a yi maganin shi ba to kai da kanka uban da ka a yaro in hada mawatar sai ya zama buro gare ka tunda kwaya ce shi ba hankalin kan shi ne shi ka aiki da shi ba to kini ya kamata nan ma wannan waje wannan gwamnati nauyi ne bisa ga ma'aikanta na gargajiya da wanga nan eh, ma'aikanta wannan na iko na bature ka gane ko su haɗa karhi da karhi a yaƙi wa'annan wa'anda addillalan kwayan nan wanda ka kawo kwaya suna sai da mayara maza da mata suna lalacewa to madala kamar da kuka ji wannan ra'ayi na mazauna birnin tawa kan wannan matsala shin um, eh, eh, mala alassan isa ya kuke mikira ra'ayinku kan wannan eh, bayani na mazauna birnin tawa kan wannan matsala to abin da zai zama cewa shine mazauna wanda sun kai magana kenan duk abin da sun kai daidai ne kuma hakanan ne biri ya kawo da mutum kenan biri ya zan mutum mawan gauri ma ya kama da mutum kenan eh, a gaskiya eh, lalle wannan abin ban takaici ne na ɗai kenan na biyu kuma akwai sauran mazamna wanda sun kai zancen cewa eh, lalle wanga alhaki shi na bisa ga waye kuma da gaske ne kamar yadda can nan ne shi yaro in ya taso horo na gida yake samu sa'annan horo na lakwal ya biyo shi sa'annan al'umma duka kuma cikin al'umman nan shine nan akwai lakwal ta Muhammadiyya akwai lakwal ta makarantar boko duka waɗanda dai kowane shi na iya ƙoƙarin shi don a samu dai yaron nan ya zan abin kwarai don ya taimaka ma uwayen shi zuwa gaba to sai ya zamanto yau mun tashi an waye gari an samu ga wasu yaran nan cikin wani hali ga nan kuma lallai akwai kuma wanda cikin su gwamnati ya kama shi kama jikin shi to shi na ce lallai haka nan ne amma jikin uwayen da ya kamata su kama shi sa'annan wato tarbiyya daga gida take tasowa tarbiyya daga gida take tasowa sa'annan a isa lakwal sa'annan al'umma duka kenan eh, uwaye ya kamata a ce sun kama jikinsu don dai eh, wani abu wani taɓarɓarewa eh, in mun ka diba akwai wanda sun kai zancen wannan maharin wanga taɓarɓarewa da ake samu lalle in an ka diba ana samun matsaloli na rikicewa gidajenmu dai gidajenmu sun rikice sai ka mafi yawan in ba a yi hankali ba yaran da za ka samu cikin irin wanga halin saka iske wayansu ba tare suke ba ɗai kenan na biyu za ka iske su suna gidan wayansu amma da kuma ba a mai da hankali kwarai ba bisa ga tarbiyyar da ya kamata ba su na uku su kan kansu yaran in ba a mai da hankali ba sun ka shiga lakwal ko kuma sun ka shiga makaranta allo to sai ka iske sun kuma bisa ga hanya don me za su taya bisa hanya tunda akwai wasu labari ko wani eh, horo wanda in uwayen ba su ba to yanzu ga abokansu ne za su koyan shi yo wasu suna cewa matasa dalilin wannan kamar rashin aikin yi da kuma rashin hali yake kawo waɗannan matasa yawancinsu suna tsunduma cikin waɗannan eh, shaye-shaye ko kuma rashin samun tarbiyya mai kyau shin akwai batun su to eh, ba a ca ba batun su amma da yan an ba aka gani tun da dai eh, ƙididdigawa ta harkar da cewa eh, dukkan matasa waɗanda a cikin wannan halin za ka samun su tsakanin shekara goma sha ɗaya zuwa shekara goma sha takwas kenan yan an diba min ma'anar yaro yaro wanda daga yau wanda an ka aihuwa zuwa shekara goma sha takwas. Ya yanzu har ƙasa da waɗannan shekaru ana samu. har ana samu har ƙasa amma da kaga yan an kawo zancen cewa matsala aiki ne nan ne Abba za mu da kware kware ba dan mi dan mu da kanmu ba mu son a sa yara cikin aiki wanda ya karhin su mm. shine ake ce ma mm, aiki wanda ya zamanto yaro ana ana cin hakin shi mm. to kaga kamar irin wanga eh, karuwanci da muke gani 'yan mata wanda su kai shekara goma sha takwas suna yi ba sai mu ce wannan kama su manyan suna cin haƙƙin su ne wanda ke iza su yi wannan aikin don su samu kuɗi su ba su to ka gani ka gani in an ka ɗauka bisa ga wannan ba a zancen aiki ba a zancen lalle su yaran in ka taɓo su za su yi ma zancen cewa a don ba mu da aikin yi na wannan akwai kamar kana iya ganin shi da a kai tsaye hakan ga dan babu aikin yi ba zancen dan babu aikin yi ba mi ya kawo babu aikin yi yau inda yaro yana wurin lakwal bai yiwa a ce babu aikin yi mm. eh, haka ne nagode eh, eh, alhassan isa malam abdul salam abubakar kana ɗaya daga cikin wato masu faɗa aji na matasa shin kaji abin da al'umma birnin ta take cewa kan waɗannan matsaloli na taɓarɓar tarbiyya da shaye-shaye miyagun ƙwayoyi na matasa shin abin da suka faɗi ka yi imani da shi gaskiya ce a gaskiya ce gaskiya duka abun da suka gayi abu ne wanda gahinan da hili ba abu ne ba lababbe don ka sai in ce kama matsala ce wadda kowa yana nan ga rayuwa tare da ita mm. don kowa ya san menene kuma kowa ya san inda suke kuma ya san menene ya kai su wannan matsala to ku da kuke shugabannin matasa abin yana damuwar ku eh, yana damuwar mu saboda yanzu magana da nake muku mu muna saman terrain muna sama wannan ayyuka ne ka mun kai yin karcen da suka kai bakwai zuwa takwas wanda muke tar da sai dai sensibilization waya kai ne muke na jama'a ne kuke ga su waɗannan mm, matasa da makiyaye misali mun keɓe fanni na abin da ya shaye shaye shaye wanda mun haɗa kai da polisai masu kula da wannan fanni na shaye-shaye sa bisa wannan mai kula da abin da ya shaye-shaye tunda shaye-shaye nan duk suke sa aikata su wala muna tahiya duka tarbiyya ce eh muna tahiya cikin kalce muna informant mutane in su ma a fare kamar sati guda kakin ayi su hito uwaye duka da matasa a zamna a hudu menene matsala kuma a hiddo da wannan su polisai su zo da wannan kwaya na shaye-shayen nan maganunuwa na shaye-shayen su zo su gwada ma al'umma in ma ka ga yaranka baka santa ba kai kaga yaranka ko cikin tuhon shi ko cikin tuhon shi ka gane su wanga shine ake ce ma kaza don kuma muna namu kokari na mu ga mu waye ma jama'a kai su san menene matsalar da ke ta saka muna gaba in muka kale za ta he hakan ka kuma akwai abu guda wanda nake son in tabo wanda da ta magana saman faraska yara mai shekara goma sha takwas ya kamata a samu shi lakwal to ina ta sa mutane cewa kuma tawa kamar tana da wani particularity mm. wani bambanci wani bambanci daban na eh. sama abin da ya shahi aspe na migration mm. wato eh, bakin can haure ko madalla eh, to wannan aspe kana ganin ni taimon ne ta wani girma kana ganin yara kanana cikin karci wanda suka yi kometar wani suka yi wani suka tabka lahi suka tabka lahi tun yaro bai kai shekara goma sha takwas ba aka yi mai kak da tarihi shekara goma sha shida a tura shi libi ya zo libi ba kwana za shi ba aiki za shi don za ka ga kuma yara wanda su kai wannan shekaru goma sha takwas suna ayyuka don mu sai mu ce muna da wani abu daban tawa wanda dole sai spcpt wanda daban ne sai an ɗauka shi an kwanta wanda za ka ga yara matasa wanda ba su kai shekara goma sha takwas ba amma suna aiki fatattun uwayensu da su ne suka bugun gaba surtu mata surtu mata za ka jariya ta ce ma ita ana jiranta gidansu irin wannan mata wanda daktar ya yi yara ƙananan wanda suka sa kansu cikin ayyukan nan na karonci karonci za ka ga uwaye suna jiran ɗaya ta kamusu da ya akwai matsala ɗaya ta aka kira ni na jiya mu muna muna hira da su parce que mu su region in mun kusance su ma suna iya su gaya muna abin in mun kusance su suna iya su gaya muna abinda ba su iya gaya ma ma wani babba mm. me akwai wanda uwaye suke ɗaukar nauyin uwaye duka gaba ɗaya to kadiba yaushe tarbiyya ta kai yaushe tarbiyya ta lalace ta kai ɗan ne wanda bai kai samari ba bai gwabare ba zai ɗaukar nauyin gida ko ko yariya wadda bata kai ba bata mallaki halkalin kanta ba ita ce za ta ɗaukar nauyin wato eh, na fahimce ka a nan iyaye sun hita da hurumin da ya kamata su ɗauka na eh, kula da iyali na kiyon da Allah ya ba su eh, wanda ya ɗora musu na gode <laughs> abdullahi salama abubakar bayan zuwa mala ahmed da afli wani kaji abinda mutane mazauna birnin ta suka suka faɗi kan waɗannan matsaloli da suke suke ci musu tuwa ƙwara suke fuskanta shin mi ke ra'ayinka ana tare da su kullum mhm. al'umma tawa ana tare da su kullum ni kuma ana cikin birnin tawa mm. ina nan ga gani duk abin da suke nan ga gani ni ma tare da su akwai wayansu ma tare da su ne muke gani abin ga mm. wata rana kuma muna abin ga ma hira bisa mhm. bisa bisa Uh, irin masaloli oh. irin masaloli wayanga tare da abokanai kawo fada kuna eh, hira mhm. eh, muna hira wata rana bisa whatsapp ma wata rana bisa abin gama mm. bisa can wajen abin ga fada mu ma mm. tunda akwai akwai abokanai wanda su ma suna cikin wayansu kungiyoyi mm-hmm. eto wasu suna ganin wannan matsala kamar matasa ne da suka ta yi kasashen waje kawai su ta yi libi a ce su dawo sai su zo da wata eh, tabi'un da ba na wanda an ka sani ba shan akwai wannan matsala kuna ana ba ku bayani to kasan kowa da ra'ayin shi mhm. kuma kowa da abin da eh, ya gani yake hangi kama example kama example uh, mhm. kamar misali wanda ka gani eh. yalla ta kaiwa ka yau ka gani ko ka ji labarin na wani ya hito daga libya ya aikata kaza mm. ko ya hito daga alger ko ya hito daga eh. nigeria ko ya hito daga benin <laughs> ku gane eh. amma ni wannan ni sai ka ɗauka ni ban gane shi ba ni mm. na ga ka guda biyu uku hudu biyar mm. shida na nan ne ka gane ko kaman kowa da ra'ayin shi amma ban ce kaman zuwa sevra yadda abdulsalam ya ce da zu ah, ba abin kwarai na ba hmm. kamar yaro ko bai kai ma 18 ma sai a mushi kart sai zan an an yi lissafi abin ga kamar sai zan ne shi hmm. don saboda ya tahi ya yi aiki hmm. ka gane kamar ba abu ne wanda ya dace kamar hadda wani bai hadda ma mutane ma hadda ma al'umma ma cikin wa'insu mutane cikin al'umma asan al'umma ma daban-daban ne akwai wayanda suka so al'umma ta ci gaba kuma akwai wayanda su eh, su ba su damu da cin gaba ci gaban al'umma ba fasada ne eh, suke su shi kullum fasada ne kuma mm. suna tare da wayanda suke goyon bayan abin ga fasada mm. eh to ya kake ganin eh, malam abdulsalam da malam alasan kawai suna cewa wani bi matsala tana hitowa daga iyaye mahaifa ba su kula da ɗansu ya kake ganin wannan matsala ah, wannan wannan ita ma gaskiya ce mm. gaskiya ce tun da komi uwaye ne an ka dora ma mhm. tunda yanzu kamar uwaye su ne mutane waɗanda allah ma ya dora musu kama abin nauyi na yaransu tunda tankai yaro ba a doka mishi ma allah bai aza mishi abin ga shekarun shi ba su kai ba mm. sai uwayen shi ko mamman shi ko baban shi ko sun rabu ko suna tare yana abu ne wanda vraiment eh. uwaye ya kamata su doke shi da muhimmanci na gode malam eh, eh, ahmed na gode allah saka da alheri to da yake wato wannan matsala matsala ce wadda ta shafi kuma eh, alkalai da juju yanzu haka mun samu jin ta bakin malam musa bashir juris wato alkali kuma kamar alkalin yara ga abin da yake cewa game da wannan matsala da birnin natawa yake fuskanta ladilin kansa euh, Taɓarɓarewar tarbiyya euh, wata halayya ce mai muni ta matasa har zuwa shekara goma sha takwas tana kasancewa bisa sufofi daban-daban shine musamman ma shan miyagun kwayoyi karuwancin matasa batsa fyaɗe juya hankalin matasa da haɗa kai da miyagun mutane akwai matakan da kundin shari'a ya tanada game da irin waɗannan laifuffuka da na bayyana idan kuka ɗauki kundin shari'a da ke magana kan karuwanci da gurɓata tarbiyya ana hukuntawa ta zaman kason wata shida zuwa shekara uku uku da tara ta cika hamsin zuwa miliyan biyar na sefa baya ga haka akwai gidajen otal da na giya wuraren shakatawa gidajen rawa da suke iya fuskantar matakin rufewa da karbe lasisin aikinsu idan waɗannan laifuka sun hada da ƙananan yara hukuncin yana kai shekara biyar da kuma tara abinda zan iya cewa kenan game da taɓarɓarar tarbiyya da kuma shaye-shaye na matasa. To madala eh, kun ji Malam Musa bashir jurista wato alkali ko kuma ce jujin yara game da wannan matsala ta taɓarɓar tarbiyya da kuma eh, shaye-shaye miyagun ƙwayoyi a wannan yanki na eh, birnin tawa malam alasan isa ya mikira ku a game da wannan bayani na malam musa bashir to eh, yadda bashir ya gai musa bisa ga wannan matsala da ake fuskanta ta matasa ko in ce eh, wanga taɓarɓarewar rayuwa eh, yadda gai nan duka hakanan ne hakanan ne yadda gai kuma eh, ya kawo ya kwatanta mun da kawo nan da arzikin nan dukan kala-kala wanda akwai na wanga taɓarɓarewa kamar mun kai zance ɗazu ya mu zancen shaye-shaye ya mu zancen wannan ma'amala da samari ke yi da 'yan mata ya muna zancen kuma har eh, kamal eh, yan yara hakan gada waɗanda ake samu eh, suna cikin irin tahe-tahe na sace-sace mm. ya kama na zancen shi ma sa'annan ya yi zancen dukan abinda hukuncin da ake ma yaro ko babba wanda dai an ka samu cikin irin wannan halin ya to a game da wannan hukumu hukunce da suka rata kan duka waɗanda suke aikata wannan laifi mhm. shin ya dace da su koko dai akwai su hanyoyin da za a ladabtar da su to eh, eh, wajen yara eh, akwai hanyoyin da ya kamata a bi tunda in ka diba dukan cikin haɗin dukan gidan kwasa na nijar kowane wuri akwai wanda an ka keɓe na yara don ba a san a garwaya su da manyan to ko da yake dai akwai ina ina dauki na garin tawa har yanzu dai mu samu mun ka ciyo kan wannan matsala ba amma bangaren mata ya to yara ƙanana mata suna tare da manyan mm. to ka ganin dai akwai 'yan matsala amma dai wajen maza yara an kiɓe su da mayya to kaga eh, a ƙa'idance yaro in bai kai shekara goma sha takwas ba bai kamata a ce an sahi cikin gidan kwasa ba to in yi aikata lahin da kuma ya aikata lahin babba ba to in yi aikata lahin babba tun da dai har shekai shekara goma eh, sha takwas kamar da ake cewa ne. yaro ne amma hmm. da sharaɗi ana iya samun yaro wanda bai kai shekara goma sha takwas amma wanda an kai ma aure hmm. ka gani wannan ah, a ka'idance ya zan babba hmm. duk abinda za a yi babba shi ana iya mishi amma in bai kai haka nan ba akwai rangwamen da ya kamata to da haka na kaga gwamnati ya ɗauki matakin ne bisa gare shi eh, ya zamanto akwai wuri wuri wanda an ka keɓe kamar irin na da kamar irin wanga na tawa ko da kake bai fara aiki ba to wurare ne wanda suna tahiya daidai da fannin shari'a inda an ka ce bai dace ba a ce yara wanda ba su kai wannan shekarun ba duk allahin da sun ka aikata ba gidan kwas za a sa su ba a kai su wurin horo to waɗanga wuraren wurin horo ne za ka iske an yi atili atili kowane iri na ɗumki na menizeri na don ka nan aikin koya musu aikin hannu haka wanda za su taimaka wanda za a koya musu aikin hannu in sun hita to sai ka iske an samu eh, shiriwa mm. wani bi yahi irin yadda muke yanzu in ka diba bangaren gidan kusa na wajen yara na taba zuwa can ba su gura ba bi ba in ka diba wanga wata in ka zo to in an kai katari da an saki yaro da an yi 'yan kwana biyu ko kwana uku zaka iske kuma ya komo. Mm. to an ka diba kamar da eh, jurista wato juju eh, musa bashir ya ce wannan an ka diba hukuncin-hukuncin da suka rata kan waɗannan masu aikata laifi waɗannan ƙananan yara da eh, matasa ana ganin duk da hukuncin kawai ana sakiya ne kai na ƙaba muke mhm. kawo haka su yara su kankan su waɗanga hukunci-hukunci za ce Eh, ba su san da su ba ko ko dai sun san da su su dai wannan abin ya shahe uwayensu tunda su da an ce to in ka yi wanga aiki gashi za a saka gidan kwaso in an saka gidan kwaso ga kuɗin da za ka biya kuma har yau eh, su kaga tunda suke cikin kurce su suke hmm. suna jin kanun su game da ake ce wannan ka gani akwai matsala kenan a ce a bi ta wannan hanya ta wajen yara kenan hanya ta larabsawa wadda ya kamata a bi ita ce ta wanga aikace aikace da kamata a sa eh, amma da dole sai an rika kiyayewa in an kai gazancen wani kirim na kashin kai tusa lawan nan ka gani kenan har yau an shiga wata matsala an shiga wata matsala wadda eh, gaskiya sai an diba ta kyau mm, sai an diba wannan al'amari na alasani isa barin dawo gare ka eh, malam abdulsalam abubakar a matsayinka na shugaban matasa eh, kaji abinda juju ya bayyana malam musa bashir shin ya kake ganin wannan zai taimaka wajen rage waɗannan laifuka na waɗannan matasa da waɗannan yara ƙanana eh wannan su ne kamar manya-manyan mahita wanda aka yi wanda duka a dokance ma a yarda da su kamar yadda alasa ya ce eh, kamar hayoyi ne wannan wanda an ka bi wanda watan shan ta duka wannan aktar wanda ke fafutuka sama abin da ya shahi ya yara da kuma eh, tarbiyoyin yara wanda ba su kai shekara goma wanda ba su wuce shekara goma sha takwas ba wannan mahita wanda an kai na wannan kamar kaucu parce que in ana cewa gidan kusa yara kamar cikin kai ma yana iya iya taba su me an ce karce kowa ya san karce que karcen ko karce ne bala eh, to bayan wannan kuma kun ga akwai garuruwa wanda suna da wannan eh, disposition matakai misali kamar yamai akwai wannan santel wanda irin na nan ga wanda ake kan yara wato cibiya ta ladabtarwa ta ladabtarwa hmm. wanda ake kai yara in su yi wani laifi hmm. wanda ya huce wanda ya kai a hukunta su to sai a kai su can kuma ka zaɓi wani ɗan aiki da kake son ka iya sai a koya ma in karatu ka san ka koya a koya ma a koya ma kenan kakin zaman nan za ka shekara guda ko shekara biyu hmm. kakin ka hito in garaji ka zaba ka iya aikin kakin ka to kana da aikin da ka ka iya na shi in ma baka is da iya shi ba da ka hito idduwa na za ka bada da tele ɗaya za ka idda don wannan kaman mahita ce maye mayan mahita ne kuma babban matsala dole mahita akwai cikin mahitoci wanda aka yi dole sai an canza yawu wanga abu wanda ya zarce iyaka ana hukumta shi mutane da yawa ba su san wannan ba don kun ga nan ga akwai waya kai shina cikin babban mahita wadda ya kamata a ba kokari a zanwaye mala abdulsalam da yake ka fara tabo hanyoyin da ta kamata a magance waɗannan matsaloli na taɓarɓarar tarbiyya da kuma eh, shaye-shayen matasa eh, zan sake dawo gare ka tunda ka fara tabo bari yanzu in iska mala eh, ahmed Adhan afli wato wannan matsala ya kuke ganin za a magance ta da yake muna kan ƙarshen wannan muhawara tamu mu yadda za a magance ta magance ta eh. da abdulsalam da zuya su ya yi magana bisa gare ta mm. Mm. saboda abin ga kaman wayewan kai mm. na harko dai sai a tunda kullum da an yi magana kadan sai a dawo wajen uwaye mm-hmm. da an yi magana kadan sai an dawo wajen uwaye tunda dai uwaye su sun kahiya su sun kahiya <laughs> su su eh. daga gare su ne kaman abin ga su dai ne kaman ciwo duka eh. daga wajen su ne wato daga gindin wala daga gindin hmm. da an taba su a yi musu abin ga horo hmm. su ma a horar da su a ba su san da abin ga kamar abubuwa su san da kamar muhammanci abin ga kariya yara su hmm. da kuma muhammanci abin da yaran su za su samu in sun samu sun ci gaba ko in sun samu ko sun da aikata su lehohi ma mm. eh, sun dawo cikin su sun dawo su kula da su su karasa su ga hanya eh sun karasa su ga hanya ah. wannan vraiment yana taimaka kwarai mm-hmm. tunda yanzu an ka samu wayanda an ka samu tun lokaci nan an yi sarsiyon kinsu mm-hmm. sun dawo yanzu sun koma aiki nasu suna ma taimaka ma uwayensu mm-hmm. na har ko uwaye mm. yanzu ko sun koya abin ga aiki na harko wanda za su taimaka uwayensu daga baya abokanninsu mhm. daga baya kuma al'umma mm. al'umma duka na gode mala hamada da yake wannan matsala tana cima wato eh, mazauna birnin tawa a kwarya dalilin haka ne muka samu jinta bakin eh, administrator delege na wato eh, birnin tawa malam sahabi musa ga abin da yake cewa kan wannan matsala par rapport à la ville de Tawa, To game da birnin eh, Tawa akwai taɓarɓarar tarbiyyar matasa da dama. Ina iya cewa matsala ce da bata girma ba sosai, amma duk da haka gaskiya akwai wurare da gidaje inda matasa suke aikata abubuwan asha tare da tattaunar da zani tare da shugaban matasa na birnin Tawa da suka kafa fadodi cikin unguwanni kuma suna nan suna da kan abokansu. Ina ganin hakan zai kawo tasiri sosai domin ana sauraron su kuma ana fahimtar su babbar matsala ta matasa ita ce rashin aikin yi ko ma menene za mu saduwa da su tabbas ne ba kowa bane zai samu abin da yake so idan ana neman aiki mutum ba zai tsaya gida ba idan muka yi taro da su za mu gaya musu hanyoyin da ya kamata su bi kuma da su tsara kansu akwai misalin matsalar sace-sace tare da zuwan fasahohin zamani yawancin yara satar salula ce suke yi gaskiya yawancin sace-sace da daddare ko da rana duka salula ce yanzu yanzu game da sauran matsaloli na taɓarɓarewar tarbiyya akwai unguwanni da ke fuskantar wannan matsala muna nan muna ɗaukar matakai domin magance wannan matsala tare da 'yan sanda ta hanyar yin sintiri kuma ina ganin tare da taimakon mutane za a samu mafita kan wannan matsala on se retrouve. Tuma de la wato kun je ade na tawa sahabi Musa bari dawo gare ka Malam Alhassan Isa ya kuke ganin wannan bayani na wato ade kan wannan waɗannan matsaloli tunda matsaloli ne ba matsala guda ba. To, an ka diba bayanin da ade ya yi eh, <clears throat> ya kwatanta cewa lalle lallai cikin garin tawa akwai wannan taɓarɓarewar eh, tahiya ta matasa madaɗa eh, ba ta kai ha'ula'i ba kamar yadda ya nan sannan kuma ba da wurare inda ake samun wannan matsala ina san ce inda ake samun yara eh, matasa kusan star da kusan tribune na can bisan hanyar tasha yana ce tsakanin university da dai har wurin tribune bisan nan wurin nan ne boulevard da ake samun yara cikin wannan halayen hmm. to lalle eh, yadda ya ce haka nan ne eh, ana samun su kuma eh, duk wanda kewaya lalle yana ganin su mm-hmm. to ga wadaccen nan kuma matakin ne da ya kamata a ɗauka nan na muka zancen inda ya ce kuma yara an tambayi su rashin aikin ne don haka na muka ce kuma zancen rashin aikin nan ba mu rera shi ba kwarai-kwarai ko da yake abdulsalam ya kawo abin da ade ce aikawa magana ce biri ya aikawa da mutum kamar yadda farko da ke cako yadda ya ce wannan haka nan ne kamar yadda ce yara wadda suka yi hodi ne mm, kenan mm. shi na ni kuma ce mu kuma eh, mu da adda wannan haki na protection kinsu mm. eh, kama eh, sai mu ta ganin akwai wurin da ya kamata da alalabo wannan lalle su yara haka nan suke hodi da gaske ne wannan haka nan ne amma kuma in da ya kamata a dibi bakin zaren shine dai a kuma da hare gida can ne kamata a dibi bakin zanen kin insha mm. Allah don ka gani kenan eh, bisa ga eh, maganan ta ade eh, lalle akwai tabarbareyar tahiya kenan kuma dai dole san doki matakin ne ina sai in ce matakin wanda ya kamata a dauka babba shine dai a koma gida insha Allah a sake nazari. To Malam Alassan Isa ya kake ganin ita matsala gaza a warware ta? ta mai a gurguje a gurguje eh, <laughs> walawale ita guda ne waye su kama jikinsu kama da can nan ne waye su kama jikinsu gwamnati shi dawa al'umma su dawa sai a sama ce kawai matsala eh, eh, mala abdulsalam abubakar mike wani kira gare ka wani wacce hanyar ce kake ganin za ta taimaka wajen kawo ƙarshen wani matsala a hanyoyi suna da yawa misali uwaye su ɗauki nauyin su ɗauki kiyon da Allah ya ba su ita ko gwamnati eh, ita ma ta nauyin da a gare ta na ta abin da ya shahe tarbiyya ita ma ta ɗauki nauyin ta jama'a su ma entourage in su ma su ɗauki nasu yau in ka ga ɗanɗan wani an ce in ka ga gemen wani ya kama da wuta mm. to ka sa na ka ruwa ba don ka ga ɗanɗan wani cikin wannan ba kana yi mai balansen mu ta shiga kagawanci ta shiga shi ma yana cikin abin da ke ke don ku kenan jama'a duka sai mun zan masu tausayi kuma mu duka cewa duka da yaro dan dan kowa ne sa'annan Allah ya kawo na gode mana Ahmed wani kira gare ka a gurguje saboda lokaci yayi to kira dai shi dai ne yadda sun ka ce eh. su Allah san da da Abdulsalam kowa ne kama abubuwan ga kowa yana da Hannu shi ciki don duk inda duk wanda yake da responsibility na harko na uwayen yara na biyu daga gwamnati na uku wajen aktar waɗanda suke taimakawa kowa ya darme abin ga ya kawo gudunmuwar shi na gode na gode kama abin ga yara tunda su ne ka ce maginan gobe mm. kenan ya kamata a ce eh rama yan gobe hmm. kenan ya kamata a ce a tallaha musu Nagode nagode ina ganin duka duka da haka ne muka zo ƙarshen wannan maharata mu eh, ta wadda ta shafi batun tarbiyya eh, musamman ma ta matasa da kuma matsalar shan mayagun kwayoyi a wannan birni na tawa eh, Nagode mana alasane isa darakta na ma'aikatar kula da cigaban mata da kariya da kanana a nan tawa nagode allah saka da lairi nagode gode malam ahmed adhan afli wato wanda kake a wannan ma'aikata ta ta wato da ke kula da makomar yara da kuma eh, rigakafin matsaloli da suke shafar matasa na gode allah saka da leri ma na gode abdulsalam abubakar shugaban zauren matasa a nan birnin tawa na gode allah saka da leri na gode malam ayuba mustapha da ya taimaka mana fuskan injin ni malamin ma'ada abinda za mu ci a nan shine ya kamata ko ya kawo tashi gudunmuwa wajen warware wannan matsala ta matasa a nan musamman ma birnin tawa kan shashayen magun kwayoyi da kuma tarbiyya ya kamata ta uwaye su ma nauyi yara ta gare su su taimaka wajen tarbiyyar da ɗiyansu sannan al'umma da kuma gwamnati ta taimaka wajen samar da aikin ga matasa na gode na gode Allah ya saka da alheri sai wani sabon jiko daga nan wato gidan ɗakin magana na gidan rediyo tambara da ke nan tawa na gode Allah ya saka da alheri.